This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma da lol fm ko kuma dai a same mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da yammacin ranar Laraba 16 ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. To adadin 'yan gudun hijira da suke tsallakawa zuwa ƙasar Hungary ba bisa ka'ida ba ya ragu ainihin daga ranar talatin ta wuce. shugaban kasar syria bashar al-assad ya ce ba laifin kowa bane na samun kwararan 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai illa su kansu shugabannin kasashen turan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar kenya ta soki lamirin rundunar 'yan sandan kasar da take haƙƙin bil'adama kanun labaran kenan to kungiyar dattawan arewacin najeriya fa ta yi watsi da rahoton bayan taron ƙasa da aka yi kwanan nan me yasa wannan taro na jonathan ne shi na wakilan da suka je bayan tashin bam a sansanin 'yan gudun hijira da ke yola an fara kwasar su mun fito daga kamaru kai daɗi ne tun ja ban yi barci ba kuma kar a mance yau fa take ranar dimokuraɗiyya ta duniya rana ne mai mahimmanci a duniya kowa ya san cewa dimokuraɗiyya shine tsarin mulki da ya fi kowane tsarin mulki a duniya kuma kafin nan za a ji cewa sojojin yankin tsakiyar afirka na taro a yawunden kasar kamaru sannan kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin himma ba ta garago akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku duk waɗannan sai an sha labaran duniya tare da sallama adadin 'yan gudun hijira da suka tsallakawa zuwa kasar hungary ba bisa ka'ida ba ya ragu ainun daga ranar talata da ta wuce yayin da wasu kuma suka tsallaka zuwa kasar croatia daga sabiya gwamnatin kasar hungary ta faɗa yau laraba cewa 'yan gudun hijira 366 ne kawai waɗanda aka kama suke ƙoƙarin tsallaka kasuwa kasar hungary ba bisa ka'ida ba mahukuntan kasar suka ce kame waɗannan mutanen a ranar farko da dokar kasar ta shiga na kasar ta shiga kasar ba bisa ka'ida ba ya fara aiki 'yan sanda suka ce a ranar litinin ko 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 9,380 ne suka tsallaka zuwa kasar ta hungary sai dai kuma ga bisa dukkan alamu al'amuran na 'yan gudun hijira ya karkata zuwa kudanci domin ko an gano da yawansu suna kokarin shiga croatia daga sabia a jiya talata ha kuma an ga bus ta dumfari garin presevo da ke cikin sabiya din ministan cikin gida na croatia ronko ostojic ya faɗa a gidan talabijin cewa ƙasar ta croatia ta shirya da ta 'yan gudun hijirar kana za ta samar da shirin gaggawa idan har bukatan hakan ta taso shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya ce ba laifin kowa ba ne da ake samun kwararin 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen turai illa su kansu shugabannin ƙasashen turan domin ko tun farko suke marawa ayyukan ta'addanci baya wanda yake shi ne ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka haifar da rikicin ƙasar wato siriya shi dai wannan rikici na ƙasar siriya wanda da farko ya samo asali a cikin watan maris na shekarar 2011 ya fara ne kamar zanga-zangar rumana amma cikin ɗan lokaci ƙanƙani sai ya rikide ya koma yakin basasa tsakanin jam'iyyar wato jam'iyyun siyasar ƙasar wanda ya tilasta eh, eh, wato rabin 'yan kasar tsallakewa zuwa wata ƙasa ba mamaki wannan ya sa asad yake fada a cikin wata hira da ya yi da wato ya fada a cikin wata hira da ya yi da wani gidan talabijin na ƙasar rasha yake cewa wato ɗabi'an gwamnatin ya sa wato dalilin wannan rikici ya addabi ƙasar ta siriya wanda har ya sa mutane ke ta tserewa ko kuma rikicin ya faro ne kamar zanga-zangar lumana ya ce wannan kalaman na shugabannin kasashen turai shine farfagandan da suke yadawa alhali kuwa su ne umul aba'isin abubuwan da ke faruwa a ƙasar da kuma matsalar da ake samu na 'yan gudun hijirar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar kenya ta soki lamirin rundunar 'yan sandan ƙasar ta take haƙƙin bil'adama musamman akan abin da ya shafi kashe mutane da tursasa musu duk da ƙoƙarin da ƙasar ke yi na ganin ta yaƙi ta'addanci hukumar ta faɗa a cikin wani rahoton ta jiya talata cewa take haƙƙin bil'adama sai ƙara yaɗuwa yake yi sannu a hankali kuma cikin tsari na musamman masu binciken wannan tabi'ar na hukumar suka ce an ba su bayanai da yawan gaske na yadda 'yan sanda ke yawan kayan mutane ba li ba la kuma su cusa cikin gidan yari har na tsawon sa'o'i da yawa wasu ma har sai sun share kwanaki a cikin ɗan kankanin wurin da bai dace a ce an cusa mutane ba har yau akwai zargin cewa akwai mutane da aka tursa samuwa ta hanyar bugu ko kuma kwara musu ruwa mai ɗan karan sanyi wasu ko a cinna musu wayan lantarki yayin da wasu ko a rataye su rahoton ya ce 'yan kabilar somali da musulmai su ne suka fi fuskantar wannan hukubar wannan ne yasa 'yan uwan da ke neman 'yan uwansu da suka bace. ba su faye samun wadataccen bayanai ba daga mahukuntan kasar akan yadda za su kai ga sanin halin da 'yan uwan suke ciki To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla bari mu fara yada zango a ƙasar Kamaru inda sojojin ƙasashen yankin tsakiyar Afirka ke taro a birnin Yawunde don shirya ma duk wata yiwuwar wanzuwar Boko Haram da sauran batutuwan tsaro. Danda Mamadu gare ka. Taro na goma sha shida na kwamitin shugabannin 'yan sanda da ke gudana a birnin Yaounde tun ranar Litinin nan da ya haɗa ƙasashen Afirka ta tsakiya baki ɗaya da Congo, Gabon, Chadi, jamhuriyar afirka ta tsakiya kamaru congo democratic guinea equatorial da sao tome e principe sannan da masu sada zartarwar dokoki na kasashen chadi gabon da faransa suke wannan tattaunawan wannan taron yana ba su daman tattaunawa ne kan harkar tsaro kan iyakoki na kasashen tare da duba irin abubuwan da aka yi a baya cikin irin abubuwan da aka fahimta akwai shigo da magunguna waɗanda ba na kwarai ba ne da shigo da makamai da harsashai waɗanda suke ba da daman kafuwar ƙungiyoyin tawaye da 'yan bindiga in ji wani mai halartar wannan taron bayan waɗannan matsalolin ƙasashen na afirka tsakiya suna fuskantar yaƙi da 'yan ta'adda da wasu miyagun ciki da 'yan fashi da makami da barayin shanu da 'yan boko haram da masu kungilar sassa na 'yan adam da sauransu kasar congo democratic alal misali tana fama da 'yan tawayen sannan kuma da fashe cikin birane waɗanda ake ganin idan ba da haɗin kan jama'a ba ba za a samu shawo kansu ba kafin kamalar taron da ana ganin za a iya shimfiɗa sabbin hanyoyin da za su taimaka ga cimma burin ganin an tabbatar da zaman lafiya a cikin kasashen na afirka ta tsakiya mamadu danda sashen wasu da amurka jamhuriyar kamaru wani haka yake a kuma gaida danda sai kuma abujan najeriya inda wakilinmu a fadar shugaban kasar umar faruk musa ya aiko da rahoton cewa fadar ta shugaban kasa ta musanta rahotannin da ke cewa shugaba buhari ya ce an fara tattaunawa da 'yan boko haram sabanin rahotannin da suka gabata a kafofin watsa labarai daban-daban na najeriya wai gwamnatin muhammadu buhari ta fara sulhu tsakaninta da 'yan kungiyar nan na boko haram domin kubutar da 'yan matan chibok din nan da kuma yin sulhu mai dorewa tsakanin kungiyar da gwamnatin najeriya kakakin shugaban kasar malam garba shehu wanda ke faransa a tawagar wannan ziyarar ya bayyana mun a fira da na da shi cewa a zahiri ba haka labarin yake ba wato shi rahoton nan da aka bubbuga ina ganin akwai ɗan ƙarin gishiri fa a cikin da gaskiya tunda duk muna zaune a kai wannan magana na fi tabbatarwa masu saurare cewa shugaban muhammadu buhari bai faɗi wani abu sabo akan abin da yake ta faɗa a ba wannan ku shi ne na farko dai sai eh, akwai 'yan najeriya masu kishin ƙasa waɗanda suke an boko haram sun tuntuɓe su suna son a da su da gwamnati don suna so su yi wuya a kuma samu a zauna akan teburi a yi masu laha matsayin gwamnati akan wannan magana shine da an yi kurakure da yawa a baya akan irin wannan kafin a ce za a zauna da mutum da su akan teburi shi su ina suka ce sun shugabannin boko haram ne gaskiya ne shugabannin su ne a tattance a ji shi ne matsayin su shugabancin da suka karba suna da goyon bayan a mabiyansu sannan maganan yan mata da ake yi na cibok da aka sace suna da su a hannunsu akwai shaidar cewa lalle suna da su a hannunsu to abinda shugaba muhammadu buhari ke faɗa a'a wannan tantancewa ake kokari a yi ba a kai lokacin da za a ce gwamnatin najeriya ta zauna da su akan teburi kai tsaye fuska da fuska suna tattaunawa ba to yanzu kana nufin dai cewa idan an samu tabbacin shugabannin kungiyar 'yan boko haram ne kuma aka samu tabbacin cewar 'yan kungiyar nan suna rike da wayannan 'yan matar ba wai an kashe su kamar soki burutsu ne ake yi ba gwamnatin najeriya za ta zauna ta yi sulhu da su a wannan ko jayayya babu ko jayayya babu ya faɗa a zauna a tattauna da su su kawo bukatunsu a gani idan abu ne da za a iya a gaya musu har ya yi maganin cewa ana iya yin sulhu ana iya yin wato afuwa ga magoyawansu don su a yan najeriya ne kuma su zo su shiga cikin yan uwansu a zauna tare da su lafiya saboda haka wannan abu ba abin da ya canja akan abin da aka Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a yau dai ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai dawo Najeriya bayan kammala wannan ziyarar ta kwanaki uku da aka yi tsakanin Najeriya da ƙasar Faransa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar, a kan wannan batu na fa'ida ko rashin fa'idar tattaunawa da 'yan Boko Haram za ku kira wayarmu a shirinmu na dare ku bayyana ra'ayoyinku. To yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin tsarin dimokuraɗiyya. Don haka na tuntuɓi wani ɗan siyasa kuma ɗan jarida da ke ziyara a nan Amurka. Tsohon daraktan yaɗa labarai na tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna, Malam Ahmad Mai Yaƙi, kan wannan rana sai ya fara da cewa. To ranar demokradiyya wato rana ne da dukkan duniya ke farin ciki saboda rana ne da ke ba wa dukkan al'ummomin duniya na kasashen duniya nuna mahimmancin wato zaben abin da mutane ke so bayyana ra'ayinsu da kuma tabbatar da cewa gwamnati ana tafiyar da ita ne bisa ra'ayin jama'a. Idan misali an zaɓe ka a wannan karo baka aikata abin da jama'a suke so ba shi demokaradiyya yana da yana ba da damar da jama'a lokacin zaɓe ya yi su zaɓa abin da suke so saboda haka wannan rana rana ne mai mahimmanci a duniya kowa ya san cewa demokaradiyya shi ne tsarin mulki da ya fi kowane tsarin mulki a duniya yau to Malam Ahmed ina son a matsayinka na ɗan jarida kuma ɗan siyasa har ila yau kuma gashi kana Amurka inda nan ne ake ganin tushen demokradiyya Muna son ka kwatanta mana irin demokradiyyar da kaga ake yi a nan ƙasar da kuma wacce ake yi a ƙasar ka Najeriya da ma Afirka. To, Malam Ibrahim abu ne mai wahala ka kwatanta irin demokradiyyar da ake a nan ƙasar Amurka da irin demokradiyyar da ake a ƙasashen da suke tasowa kamar Najeriya da kuma kasashen Afirka. Hmm. Saboda na farko ka san dai ƙasar Amurka ita ce tushen demokaradiyya a duk duniya gabaki ɗaya. An daɗe ana wannan mulki. A Najeriya an samu gibi a inna sojoji suka shigo a lokuta daban-daban suka yi katsalandan cikin tsarin mulki banda yanzu da aka samu kusan shekara sha shida kusan zuwa sha bakwai a najeriya ba za a iya cewa da ya daɗe ba amma alhamdulillahi A nan Amurka abin da na gani kamar yanzu irin shirin zaɓe da ake yi na ƙasa za ka ga inda kowane ɗan takara na jam'iyyar Republican da Democrat suna ta ƙoƙarin fafatawa ana ta ƙoƙarin tsaye da ɗan takara. Ko daga wannan tsarin za ka ga tsaftataccen tsari ne ba a wani abu da zai kawo na batun addini ko bambance-bambance. ana duba menene mutum zai yi ga amma kasashenmu na afirka kamar najeriya wani ba a daɗe da yin zaɓe na ƙasa ba za ka ga har yanzu batun addini yana tasiri har yanzu batun ƙabilanci yana tasiri har yanzu batu na ba wai cancanta ba yana tasiri sai wani zai iya laɓewa a ƙarƙashin wani abu kaga ya ci zaɓe a wani nan amurka ba haka ba ne na san najeriya abin yana ƙara inganta kuma na tabbata nan gaba demokaradiyya zai kara samun karbuwa a Najeriya da ma kasashen Afirka. Amma lallai siyasa da demokaradiyyar da ke nan ƙasa Amurka a wannan ziyara da na kawo ya nuna lallai Amurka ita ce jagorar demokaradiyya a duniya a bisa tsari da ake yi na ba da 'yanci ga 'yan ƙasa wurin tabbatar da cewa an zaɓa abin da ake so kuma komai da ake yi ana yin shi cikin faifai ne ana yin shi cikin fili babu wani abu da yake a sarƙaƙe. Yau wato Malam Ahmed a matsayinka kuma na matashi kaga yadda matasa ke tasiri a siyasar Amurka har ake kula da muradunsu kuma ba a wasa da duk wani abu da suke so. Shin ya za ka kwatanta yadda abin ike a Najeriya ana mutunta muradun matasa a Najeriya? To, kamar yadda na ce Malam Ibrahim a Najeriya yanzu ne ma abin yake wato yake kafuwa saboda a shekarun baya akwai batu na mukami da aka keɓe domin matasa a jam'iyyu ko da jam'iyya suna da shugaban matasa a ƙasa da kuma matakai daban-daban. A da daɗewa ba an samu wata daga cikin jam'iyyoyin da ke Najeriya shugaban matasanta ya zama wani mutum dattijo. wanda ya kusan haura shekaru 60 to kaga ba a kulawa da batun matasa haka a ko wannan ba wai ya tsaya akan wata jam'iyya bane dukkan jam'iyyun ka ga ba a kulawa da maradu da kuma abin da matasa ke so. Ai Malam Ahmad mai yaƙi kan ranar demokaradiyya. To kamar yadda aka ji a kafafen yaɗa labarai, ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi watsi a hukumance da rahoton taron ƙasa da aka yi kwanan nan ƙarƙashin gwamnatin da ta shuɗe don haka na tuntuɓi wani jigon ƙungiyar farfesa ango abdullahi don jin dalili sai ya ce Eh haka ne wannan dole elder sauran eh mun watsi da wannan report. A to ran kade me yasa kuka yi watsi da wannan rahoto mai muhimmanci? Domin ba rahoton wanda suka rubuta shi ba wakilai Najeriya ba ne. Ah, To, eh, da lokacin da ake taron mai isa ba ku ce ba ku amince da wannan taro ba? Mun faɗa ba iyaka cewa wannan taro na Jonathan ne shi na wakilan da suka je kuma in taron ƙasa ne wanda suke neman duba tsarin mulkin ƙasa eh, wanda muka saba yi kowanne ciki sai an bayan mutanen sun zaɓi wakilan da za su je su wakilce su a taron. Ni an yi da ni wannan so uku. duk wanda aka yi constitutional conferences na je sau uku 87 94 2005 duk ba wanda ba sai da aka yi zaɓe a mazaɓata na zama wakili ba saboda haka wannan mutane da aka tara ba wakilan najeriya ba ne na gaskiya wakilan jonathan ne su je su rubuta abin da yake so shikenan to amma daga cikinsu ai akwai dattawa daga arewacin najeriya da ba to dama cewa aka yi ba mutanen arewa amma mu matsayin mu na northern elders forum shine ba mu yadda da taron ba a northern elders forum dama ka san akwai akwai yan yan kuci ku ba mu a ciki ko fi ne sanin ka kai dan jarida ne To, ko za ka gaya mana wato takamaiman sassan da ba ku amince ba da su da ke cikin... Ba taron ne gaba ɗaya ba mu yadda da shi ba domin ba a tsara shi irin yadda zai zama taron ƙasa ba. gaba ɗayan shi ne muka ce ai dalilin da muka yi watsi da duk ai ba za a ce kila akwai waɗansu abubuwa da aka shawarta kamar na kirki ba amma da yake taron bai da bai da tushe shi yasa muka ce duk abin a watsi da shi gaba ɗaya. to ba ku ganin wasu za su ce bangaranci ne kuka yi. kwarai da gaske ai bangarancin aka yi aka yi taron taron ma bangaranci ne. kenan profesa ba a yi daidai ba kuma sai ba ku yi daidai ba. mene. ba a yi daidai ba kuma sai kuka yanke shawaran cewa ba za ku yi daidai ba da yake ba ya ba eh, wa ya fara ba daidai ba mun ce ga taron nan in ma za a yi shi ga yadda za a yi shi aka ji. ko kwamitin da ya naɗa. suka kewa su ji ra'ayin mutane rahoton su na farko ya nuna cewa mutanen kasa sun ce in za a yi taro a tabbatar da taro ne na zababbun mutane kuma mutanen sassan kasar nan za su zaɓo su ai bai yi haka ba saboda haka ya zauna da wanda suka cusa mashi ra'ayin a yi taron a zaɓo mutane wanda za su je su rubuta abin da suke so. To shi kenan Profesa ina mafita dangane da abubuwan da aka zayyana a matsayin suke kawo matsala a Najeriya da aka yi niyyar koko aka warware. A kuma za a sami wani lokaci wanda mutanen Najeriya za su yarda da tsarin da zai zama za a tura wakilansu na gaskiya su je su dudduba al'amuran da suka dami Najeriya. Wannan shine kaɗai mafita. Lalai, yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. Bakonmu na wannan mako sunan shi Michael Ojo, dan asalin jihar Kogin Najeriya ne kuma mawaƙi ne a nan Amurka. Amma ba zan ga muku komai da komai ba gashin za ji daga bakin shi. My name is Michael Ojo, um, popularly known as Michael Word. Um, I'm originally Nigerian. suna na Michael Ojo, amma an fi sani na da Michael Ward. Ni ɗan asalin Najeriya ne, daga jihar Kogi nake, ni mawaƙi ne sannan kuma furodusa ne. Michael, me kake a nan Amurka? Uh, na zo Amurka ne domin yin waƙa da kuma kasuwanci. A takaice na zo ne neman don bunƙasa rayuwata. Duba yanzu ka gani, ni kaɗai na zo amma yanzu ina da yaro ɗaya da iyali ai abubuwa sun canza to ganin cewa kai mawaki ne yaya ka samu harkokin wake-wake a nan kasar zuwanka daga najeriya uh, Ƙasar Amurka waje ne dole sai kana da baiwa idan kana so ka shiga harkoki kamar na wake-wake da kaɗe-kaɗe. Mutane da yawa suna zuwa ƙasar nan domin amfani da irin basira da fasaha da suke da shi. To a matsayina na ɗan Najeriya ba zan ce maka da sauƙi ba saboda a shekara ta 2012 ne na zo ƙasar sannan na samu ƙalubale iri-iri wasu masu nasaba da haɗa kiɗa wasu kuma na kwantiragi ne wasu abubuwan mun ɗauka suna da sauƙi ashe ashe sai an ci kwakwa To wake-wake irin na Amurka kake haɗawa ko kuma na 'yan Najeriya wani iri? Ba za a iya cewa ga irin waƙoƙi na ba, amma sanda nake Najeriya na haɗa waƙoƙi saboda 'yan Najeriya. Lokacin da na zauna a London, na haɗa wa Birtaniyawa waƙoƙi, haka zalika a nan Amurka irin waƙoƙin nan nake haɗawa. A takaice ni mawaƙi ne, kuma soyayyar da nake wa waƙe-waƙe abu ne da ba shi da gida ba shi da waje. type it is, you okay, know, um, as long as it's good music. To ko za ka dan kunna mana dan kadan daga cikin waka kamar dan ji? Um, absolutely. Um, Me zai hana? Sunan uh, wannan waka In My Room uh, ta kwana biyu, amma ga tunan ku dan ji ta. It's going down now. All right. Eh, gaskiya babu shakka wannan kidan akwai dan shiga kaɗan. To yaya waƙoƙin sun yi suna? in Nigeria is popular, you know, like A Najeriya waƙoƙina sun ɗan yi suna babu laifi, ka san ba irin waƙoƙi ne da kowa yake so ba, sai zaɓin mutane ne suke sha'awarsu, kuma da yake da turanci nake yi ba kowa ne yake jin turancin ba. Yawancin waƙoƙin jama'a za ka ga haɗin gambiza ne, ana cakuɗa turanci da wasu harsuna na daban a birtaniya ma ina da masoya sannan a nan amurka ma masu sha'awar waƙoƙina da nake yi sun fara yawa kuma yanzu muna shirin bunƙasa harkokin sosai yadda za su ƙunshi hotunan bidiyo da zuwa bukukuwa da ɗaurin aure da duk wani abu da za a buƙaci mawaƙi da masu kaɗe-kaɗe. to michael a ƙarshe wace shawara za ka baiwa matasa masu ƙoƙarin tasowa su masu ga sun taɓa kaban arziki kamar da kake yi. I'll just say, you know, Abin da zan iya cewa shine mutum ya mayar da hankali. Wannan zamani ya zo da kalubale iri-iri, musamman abubuwan da za su iya lalatawa matasa rayuwa, kamar shaye-shaye ko tashe-tashen hankula ko rashin ilimi, sannan kuma akwai abubuwan da suke gani ana yi a wasu ƙasashe da ke ba su sha'awa, kuma ba lalle ba ne abubuwan arziki ne. kaga dai ni ba babba ba ne kuma na wuce mizanin matashi saboda haka babu abin da ban sani ba a takaice a mayar da hankali a san cewa abin da zaka cimma gobe tun yau ake farawa saboda haka a shirya wa rayuwa yadda ya kamata that'll da lama yake advice gode sosai da hira da kai da mu. Ni ma na gode. madalla jama'a abinda muka tanda kenan baki daya wannan mako sai makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni bella galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai jima to an saurari shirin himma ba ta garago kenan na bello habib galadanci yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku ina Allah wadai da harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a karamar hukumar Mango ta jihar Filato. Hakika wannan abin Allah wadai ne. Da ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a baucin tarayyar Najeriya. sai kuma sakon baffa haruna bajoga da nasiru uban shahada wanda suka ce assalamu alaikum hausa hakika shugaban rundunar sojin kasa ta najeriya tukur buratai ya cancanci a yaba masa ganin yadda rundunoninsa ke ci gaba da samun nasarori akan boko haram uwa uba kuma shi da kanshi yana halartar fagen daga da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da suka dabe mu ƙasar mu Najeriya amin shi ma Kabiru Jan ya kwari sakwatan Najeriya cewa Allah ya kawo mana ƙarshen yan boko haram a ƙasar mu Najeriya sai kuma sakon Hadiza matar mai kayan miya Ojo Kwatas Gombe wanda ya ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi taka tsantsan wajen karɓar yan ƙungiyar Boko Haram da suke mika kansu wajen jami'an tsaron Najeriya Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna dawar Allah ya dawo mana da shugaban kasarmu na Najeriya Muhammadu Buhari tare da tawagarsa gida lafiya a ziyarar aiki ta kwana uku da suka kai ƙasar Faransa. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. ya Allah ka karawa dakarun Najeriya karfin gwiwar murkushe kungiyar Boko Haram a nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya, sako daga Sanusi London Boy da Maturu shi kuma aliyu ibrahim sharif gashuwa cewa ya to masu madafin iko ta nahiyar mu ta afirka sai ku yi kokarin kawar da jahilci tsakanin al'ummar ku ganin yadda nahiyar afirka ke fama da matsalar jahilci fiye da kowace nahiya shi kuma cire mai turare sa'idawa dumjiya jihar da magaram nijar cewa assalamu alaikum murya amurka salon jagorancin shugaban najeriya muhammadu buhari yana burge ni fatan mu dai allah ya sa zaben da za a yi a kasar mu nijar mu samu shugaba irin sa amin Allah ya sa tattaunawa tsakanin gwamnatin Buhari da kungiyar Boko Haram ya kawo ƙarshen sakin 'yan matan Chibok, sako daga matar Kabiru Janya Kwari a Najeriya. Daga karshe sai sakon malama Safara'u Haƙilu zamani almajira fashi wanda ce to PDP fara rikicin da kuke yi a Najeriya to ku sani yanzu kuka fara. To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. adadin 'yan gudun hijira da suke tsallakawa zuwa kasar hungary ba bisa ka'ida ba ya ragu ainun daga ranar talata da ta wuce yayin da wasu kuma suka tsallaka zuwa kasar croatia daga sabiya gwamnatin kasar hungary ta faɗa yau laraba cewa 'yan gudun hijira 366 ne kawai waɗanda aka kama suke kokarin tsallakawa kasar hungary ba bisa ka'ida ba mahukuntan suka ce sun kame waɗannan mutanen ne a ranar farkon da dokar hana shiga kasar ba bisa ka'ida ba ta fara aiki 'yan sanda suka ce a ranar litinin ko 'yan gudun hijira da yawan su ya kai 9,380 ne suka tsallaka zuwa kasar ta hungary hukumar wasanni ta olympic ta duniya ta bayyana kasashe hudu na turai da su ne sunaye na karshe da za a tantance wanda zai dauki bakuncin wannan gasar kasashen ko sun hada da budapest hamburg rome da birnin los angeles na amurka hukumar ta bayyana haka ne a daren jiya talata domin ta sanar da sauran kasashen da ke neman daukan ɗawainiyar wannan gasar shugaban hukumar ta olympics mr thomas bach ya bayyana waɗannan ƙasashen da su ne ake ganin suna sahun gaba domin samar da muhalli mai inganci sai dai ce a shekarar 2017 ne za a bayyana ƙasa guda tilo a cikin waɗannan hudun da za ta ɗauki wannan bakuncin hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump zai kasance cikin jerin 'yan takara goma ɗaya da za su gwabza muhawara zagaye na biyu na 'yan takarar shugabancin amurka wanda za a yi yau dinnan a dandalin a ɗakin karatun ronald reagan da ke kusa da los angeles trump wanda mutum ne mai yawan kurin ta kansa tare da ɓaro magana shine kan gaba wajen jin ra'ayin jama'a ana sa ran abokan hamayyar su sa da su goga da shi yau domin su ga sun ƙara haska ta gomashin su To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya ni gabatarwa da wanda ya hada mana sautin Mr. Daniel Brown da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.